kawo yanzu dai ana dakon sakamakon zaɓuɓɓukan 'yan majalisun jiha da na tarayya da a gudanar jiya asabar a jihar ribas da ke yankin niger delta tashe-tashen hankula dai sun biyo bayan zaɓuɓɓukan waɗannan tashe-tashen hankulan dai da suka afku ya nuna wata alamar tambaya dangane da shirin da jami'an tsaro suka ce sun yi wanda kuma ya sha nanatawa kamar dai yadda jagoran tsaro a wurin zaɓuɓɓukan dig habila josha ke cewa shirye da aka yi yana da kyau jiya mun fara sa mutane a wuraren da ya kamata su saya su sa mutane samu daman zuwa zabe yau kuma muna da jirage uku daya ta gefen kowane siyasa na senatorial ajiye su inda ya kamata kuma suna nan suna aikin su eh, muna da bindigogi na ruwa masu yawa muna da motoci masu yawa muna da gaskiya abubuwa wanda suna dan da yara muka saka waɗannan kashe-kashe dai da kuma jikata da suka abku a karamar hukumar tai tare da musayar wuta a tsakanin wasu jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga a wasu tashoshin zaɓe a ƙauyen bodo ko ya masu sharhi kan al'amuran tsaro ke kallon harkokin zaɓo. zaɓuɓɓuka a Najeriya na ko a mutu ko a yi rai. AIG Ibrahim Baba Ahmad ne mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta ya yi tsokaci a kai. idan ana son rivers mama rivers ko ina ne ana son a yi zaɓe tsakanin da Allah to gaskiya sai an shafa wa fuska toka an tsaro a ba su yanci sai abin da ya kamata su ba sani ba sabo ba su yi aikin su kuma daga baya a zo ana bin su da da da kulli da bolina ko bolina da kulli da ake faɗi ba za a samu matsala na biyu shine zaɓen rivers musamman na rivers din akwai abubuwa guda biyu na farko idan muke da shi da aminci suna kan bawa ba za a taɓa yin zaɓe na ji daɗin shi ba. Dalili shi ne Miki ya riga ya kansa wani irin fawa wanda yake sakama da shi yau aka ce Miki da babu yan sanda babu DSS babu sojin rana. Dokan ƙasar nan ta riga ta shirya ta shirya cewa ba inda aka iya da shi saboda shi gamna ne. Maganar abinci mai sauƙi ne ko yau shugaban kasa gaba sai sauƙi sai sauƙi shi ya dama. Su ma 'yan jihar ta Rivers da mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. We cannot continue like this whether you like Amechi or you like Wiki, you have to love River State. Wannan wani dattijo ne yana cewa ne ba za mu ci gaba da zama irin wannan yanayi ba na ko kana son tsohon gwamna Rotimi Amechi ko kana son ko kana son gwamnan da ke kan gado wato Yesu Woke dole ne ka so jihar Rivers kuma abin da ke faruwa a siyasar jihar mu zai dauki wani dogon lokaci mai tsawo. Sunana Alhaji Musa Sa'idu a Niger Delta. Eh su waɗannan kashe-kashe dama ka san an san za su faru duk wanda sun jahannan kuma ya ji maganganun da su shugabanni suke yi ya san za a yi kashe kashe amma su jami'an tsaro ya kamata ino su yi adalci saboda rayuwar mutane ba don wani abu abin da muke gani ke ya ce dai waɗanda suka musu ekonon su ya kare kuma su jami'an tsaro ba su yi aiki da ya kamata ba su kare jama'a tuna sun san cewa wannan abubuwan za su faru zuwa yanzu dai ba a san maceto ba sai miya ta kare musamman tsakanin gaggan 'yan siyasa guda biyu wato gwamnan jihar Rivers barista Yesu Buke da ke zaman dan jam'iyyar PDP da kuma tsohon gwamnan jihar Rotimi Amici da ke zaman jigo a jam'iyyar APC a jihar Lamido Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.